tsaro amma zuwan annabi saboda ƙur'ani zai zo sai aka saka matakan tsaro saboda me aljanu sai suka ce Allah yana nufin sharri ne da mutanen duniya ko alheri wannan ayar ka dube ta da kyau tana bayyana ashe zuwan alƙur'ani alheri ne ga duk duniya ba wai ga musulmi ba zuwan Alƙur'ani rahma ce ga duk duniya ba wai ga musulmi ba kafin qur'ani ya zo babu fitilar da ta kai hasken wannan jama'a duk wani ilimi da kaga duk wata fasaha duk wata kimiyya da ka gani daga qur'ani aka samo ta to ashe qur'ani menene jama'a qur'ani littafin shirya kenan qur'ani yana shiryarwa yana kawo alheri duk wata haɓaka da kake gani yanzu ta zo ne sakamakon alkur'ani jama'a mun gane wannan da kyau ko to yanzu magana ƙarshe ta zama ita ce daidai kenan am arada bihim rabbuhum rashada ko ko ubangijinsu yana nufin su shiryu ne ubangiji yana nufin shirya ne dan haka ya tsara sama qur'ani ya sauka sai suka ce wa anna minna salihuna daga cikin mu akwai salihai bayan Allah waliyai wa minna duna zalika daga cikin mu akwai waɗanda suke ba salihai ba ba mutanen kirki ba yan me kenan jama'a yan iska yan ta gaban hadari in aka ce suwa na mutanen kirki to aka sifa in iska kenan to daga cikin aljanu kaji akwai na gari, akwai na banza yanzu ka fara fahimtar cewa aljanu ma ka kamar mutane ne ke. yanzu cikin mu ba ga akwai ustazai akwai wanda yake shi ba ustazu ba shi ba dan iska ba haka za gan shi shiru ba abin da ya shafe shi ibadar yake yi a mummuke yake iskancin shi ma dai gashi nan shiru kai ma sai kai shiru akan shi ko kuwa to aljanin yadda mutane suke akwai na gari akwai na banza su ma haka suka ce suke kun ga za a samu area boys cikin aljanu kenan za a samu yan daba yan sara suka cikin aljanu kenan sai suka ce kunna fara'iqa qidada mu ku ne daban-daban aƙidoji ne daban-daban kun ga mahallin shahid kenan dan dama abin da muke son mu kawo kenan da muka ce shin su ma aƙidoji ne daban-daban ma'ana a cikin aljanu akwai musulmi ya yadda Allah ɗaya ne akwai kirista wanda yake cewa Allah uku ne akwai bayahude wanda bai yadda da kowanne annabi ba sai Musa akwai bama guje wanda yake bautar gunki akwai bama dushe mai bautar wuta in ka dawo cikin musulmi a cikin aljanu akwai salafu akwai khalafu su wane ne salafin aljanu waɗannan aljanun da ke magana su ne salafu a cikin aljanu don su ne suka yi zama tare da annabi su ne almajiran annabi daga cikin aljanu yanzu su ne magabatan kenan ko to ashe cikin aljanu za a samu akwai salafiya kenan a cikin aljanu din nan akwai waɗanda suke yan ta'adda ne yan takife ne waɗancan da suka ce duna zalika to za ka samu yanzu akwai magadansu kenan ko to haka kamar yadda muka ce za ka samu salaf za ka samu salafi Za ka samu wanda yake khalaf Za ka samu khalafi a cikin su ka samu ɗan ɗariƙar tijjaniya ka samu dan Za ka samu kaza misali akwai aljani kirista da ya shiga jikin wata musulma sai ya lazimta mata sa cross yarinya ce musulma mai kula da addini amma sai ga ta da cross ga hijabi ga komai amma ga cross tana cikin tafiya da zarar ta ga reverend father ko ko pastor sai ta faɗi sai ta yi mishi sujuda haka ga ta kuma musulma sai da aka zo aka yi rukuya aka yi karatun qur'ani ya bayyana sai ce shi kirista ne shi ya sa mata ta rinka sanya wannan cross din sannan duk inda ya ga fada ko fasto sai ya sujuda ya gaishe shi sai a ga ita din ce ta sujuda kuma kirista ne akwai wanda zaka gan shi dan iska ne bai damu da addini ba da zaran aljanin ya shige shi sai kuma kaga yana damuwa a masallaci zai kwana a kaza saboda aljanin yana yin waɗannan abubuwan yana kula da addinin amma kuma ya tafi yana yin wannan iskancin yana zaluntar wani har ya shiga jikin shi ina fatar mun gane to akwai ɗariƙu daban-daban da ke cikin mutane da cikin mutane akwai 'yan tijjaniya akwai 'yan ƙadiriya akwai masu mandiri akwai 'yan shi'a akwai 'yan kaza duka wanda ka gani to akwai a cikin ainihin aljanu a wannan munasabar ce wannan da ke gabana tafsirin ibnu kafir ne da ya zo kan wannan kalma akan kunna fara'ika kidada sai da ya kawo wani asari wanda insha Allahu ta'ala ina so zan karanta mana shi amma bari mu karasa abin da aljanu suke cewa ku ji sai suka ce wa anna zananna mu aljanu a da sanda muke kafirci dan waɗannan musulmi ne ke wannan magana muka zaci cewa allan nu'jiza fil ardi walan nu'jizahu haraba wato asar da suke kafirci suna ɗaukan cewa za su iya gagara Allah za su iya gudu yace to sai suka ce amma a yanzu mun tabbatar da cewa faufau ba za mu iya gagara Allah ba kuma ba za mu iya gudun Allah ba ko da mun gudu da kafa to mun san ba mu gudu ba kun ga yanzu sun zama musulmi kenan wa anna lamma sami'na huda amanna bihi sa'ad da muka ji shiriya sai muka yi sai muka yadda da ita sai su aljanun suka ce fa man yu'min bi rabbih wanda duk yadda da Allah ubangijin shi fala ya khafu bakhasan wala rahaqa to kar ya ji tsoron zalunci kar ya ji tsoron za a mai runtu, in dai ka yadda da Allah to ka tafi kiyama salin alin ba zalunci ba runtu a kiyama an fahimci wannan da kyau wa anna minnal muslimuna aljanu suka ce cikin mu akwai musulmi wa minnal qasituna akwai azzalimai to me yasa nan da suka ce daga cikin mu akwai musulmi ba su ce daga cikin mu akwai kafirai ba ma'ana a cikin musulmin akwai waɗanda suke musulmi ne azzalumai daga cikin musulmi azzalumi shine mai zagin wani mai sa hannu ya ɗibi dukiyar wani ko ya sa hannu ya bugi wani ko ya sa hannu ya rubutun ƙarya akan wani ko ya sa harshe ya zagi wani ko ido ko makamantan haka yanzu wannan musulmi ne amma me azzalimi saboda annabi ya ce almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi shine wanda sauran musulmi suka zauna lafiya baya cin mutuncin su da baki baya sa hannu yayi to yanzu sai suka ce daga cikin mu akwai musulmi akwai kuma me alqasituna azzalimai to azzalimai anan yana iya daukan azzalimuna na kafirci saboda sun zalunci kansu Allah ya halice su amma sun zalunci kansu sun kafirce musu azzalimai azzalimai musulmi mai zalunci suka ce daga cikin su akwai sannan sai suka ce faman aslama amma duk waɗanda suka musulunta fa ula'ika taharraw rashada waɗannan sun dace da shirya aljanu suka ce wa ammal qasituna amma masu zalunci fa fa kanu li jahannama ba waɗannan su ne makamashin wutar jahannama kafiran ne koko musulmin ne azzaliman su za zama makamashin jahannama jama'ar musulmi takaitacciyar magana kenan wadda ainihin wato za mu faɗi dan ka ji yadda nau'in aljanu yake a nan ne sai al'imamu ibnu kafirin yake cewa wa qala ahmad ibn sulaiman النجاد في أماليه قال حدثنا أسلم بن سهل بحشل حدثنا علي بن الحسن بن سليمان وهو أبو الشعثاء الحضرمي شيخ مسلم حدثنا أبو معاوية قال سمعت الأعمش يقول الأعمش تابعيني وجاء ابن ديتي تروح إلينا جني muna zaune wata rana sai muka ji wani aljani ya ya afko wato kamar kawai sai muka ji murya wani aljani kusa da mu kamar mutum ne kuna zaune kawai sai ku je magana da ku kawai suna zaune sai suka ji wani aljani ya magana da su fa qultu lahu sai na ce da shi ma ahabba ma ahabba ta'ami ilaikum wani abinci kuka fi so ko aljani qala fa qala sai yace al-urzu shinkafa wannan da ya zo zamanin shagari da ya ci wahala ke dan da ake cin masara ko kaji wai shinkafa aljanu suka fi ci su ma kaji qala sai ce fa atainahum bihi sai muka zo musu da ainihin shinkafa faja'altu aran luquma turfa'u yace sai in ga ana daga loma wala ara ahadan amma ba ni ganin kowa ga abinci an aje sai mu ga abinci ana daukewa kun ga magana da na faɗi ran ana iya jin magana aljani a yi magana da shi ba tare da an gan shi ba gashi jama'a tafsirin ibn kasir nake karantawa fa a cikin mujalladi na ƙarshe tafsirin suratul jinni wannan tafsirin yau aƙalla shekara ɗari bakwai da mutuwar mai shi ba gumiyar rubuta shi ba fa ba kwanan nan aka yi shi shekara ɗari bakwai aƙalla da rasuwar shi malamin yake cewa sai muka ga ana daga loma amma bamu ga mai daga lomar ba fa qultu sai na ce fikum min hadhihi al-ahwa allati fina kuma kuna da kungiyoyi na san zuciya irin waɗanda suke cikin mu qala na'am aljani sai ya ce i eh, akwai kungiyoyi fa sai na ce da shi fa man rafida fikum me matsayin yan shi'a cikin ku qala sai ce sharruna sune ashararan mu ibnu kafirin yace عرضت هذا الإسناد على شيخنا الحافظ أبي الحجاج البزي sai na kai wannan isnadin hadisi wannan asari zuwa ga malamin mu mai suna alhafizul mizzi ko ya inganta faƙala sai ya ce haza isnadun sahihun ilal a'mash ya ce ya tabbata zuwa ga a'mash da ya bada wannan labari ma'ana kun ga su ma akwai ƙungiyoyin a cikinsu. to me yasa suka ware shi'a da cewa su ne sharrin su saboda su shi'a addinin su kawai ya takaito akan zagin sahabbai ne yanzu dan shi'a da zaka ce mishi lu'ba za mu magana amma mu aje sahabbai gefe guda Ni magana addini amma manta da abubakar da umar da muawiya da kowa ni magana namu mu yanzu Shi shikenan ba magana jama'a mun gane wannan da kyau ko jama'ar musulmi takaitattun bayanai kenan dangane da abin da ya shafi aƙidojin aljanu ko an gane wannan da kyau to kaga daga nan za ka gane kamar yadda na faɗi suna da aƙidoji da ƙabilu daban-daban da makamantan haka Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu yanzu mas'alar da za mu fada a kai ita ce mas'ala mafi girma a wannan ɓangarori da muke tattaunawa jama'a ita ce shin ko aljani yana cutar da mutum to ya kamata ka gane cewa aljani yana cutarwa daga ainihin wani bayani da ran nan a takaice na ce aljanu yana daga muguntar da shaidanunsu suke yi har sukan zo su shaƙe musulmi lokacin mutuwa don kada ya faɗi la ilaha illallah mun faɗi wannan ko saboda ya zo cikin hadisin bukhari da musulmin za Allah ya ce wanda kalmar shi ta ƙarshe ta zama la ilaha illallah zai shiga aljanna to idan shedanin aljani ya so ya maka asarar wannan sai zo sai shaƙe kasan da zaka mutu har ajalinka ya zo ajali kuma in ya zo ba a jinkiri sai zan kana cikin gaibu ba. ka suma baka cikin hayyacinka daga nan sai rai ya fita baka samu damar faɗin kalmar shahada jama'a wannan cutarwa ce ko ba cutarwa ba to mecece maganinta na faɗa mana maganinta tun ranar addu'a ce annabi yake abu dauda ya rawaito hadisi yana cewa allahumma inni a'udhu bika min alhadmi hadmi wal gharqi wa an yatakhabbatani shaytanu inda al ku karanta cikakkiyar addu'a tana da tsauna dan takaita mana ne in kawo inda ku karanta ta tana cikin littafin al'afkar na al'imamin nawawi Allah na roƙon ka tsare ni kada gini ya danne ni kada wuta ta cinye ni kada ruwa ya haɗiye ni ya Allah ka tsare ni duk da shaidani ya buge ni lokacin mutuwa to kun ji mafita daga wannan jama'a yanzu wannan cutarwa ce ko ba cutarwa ba ce cutarwa ce to ina so ka sani ya kai ɗan uwana mai saurare aljani ko shaidan ko iblis yana da cutarwa da yake da ita ga ɗan adam wadda ya kasa ta kashi biyu akwai cutarwa ta kusa akwai kuma ta nesa cutarwa ta kusa ita ce a nan yana ƙoƙarin ya hallaka ya lalata jikinka su ne waɗannan abubuwan da muka fara faɗi aljani yana saka farfaɗiya jama'a amma a nan yan boko kar ku gaggawa yi mini musu saboda zafin kai yana damun yan boko shekaru wajen ɗari shida da suka wuce ibn qayyim a cikin tsibbin nabawi ce wasu yan boko sun yi musu cewa aljani baya saka farfadiya ibn qayyim din nan malami ne na musulunci amma kuma ya karanta harkar likitanci sai ce farfadiya iri biyu ce jama'a ku ji wannan farfadiya iri nawa ce iri biyu akwai farfadiya ta aljanu akwai farfadiya ta murɗewar jijiyoyi farfadiya ta aljanu yadda ake gane ta ita ce idan mutum yana faduwa yana farfadiya sai kuka ga in ya faɗi yana jan jikin shi yana kaiwa zuwa ga rijiya ko ga wuta ko yana jawo wani makami yana bugawa ga jikin shi to kusan cewa wannan ka ku kai shi psychiatric ka ku kai shi wurin likita ku kai shi a mai karatun alkur'ani farfadiyar shi ta aljanu ce idan ko ga mutum in ya faɗi ya farfaɗiya zai buɗe baki ne yawa ƙudaje su ta shiga ya wuye ta zuba to wannan farfaɗiyar shi ba irin ta aljanu ba ce Taƙaitaccen misalin da za ka iya bambancewa ke an fahimci wannan da kyau ko daga cikin alamar farfaɗiya ta aljanu za ka rinka jin surutai ko kana gane ma'anarsu ko baka gane ma'anarsu wani zai ta gargada da baki haka misali duk wannan alama ce da ke nuna farfadiyar shi ta aljanu ce to abin da za ku yi mai abu ne mai sauƙi. kullum gari ya waye ku rinka karanta mushi suratul fatiha kafa bakwai kullum yamma ce ku yi mai fatiha kafa bakwai har Allah ya bashi sauƙi. jama'a mun gane wannan da kyau kun ji abu na farko kenan idan kuwa farfadiya ta zama ta murɗewar jijiyoyi ce ko taɓuwar ƙwaƙwalwa. to wannan kuma mafi kyau shine sai a kai shi sakatare wato asibiti da suke ba da magunguna irin waɗannan jama'a an gane wannan da kyau amma dai ku karanta littafin at nabawi za ku ji kamsassun bayanai fiye da waɗannan to yanzu wannan farfadiya da aljanu suke sawa jama'a su buge ɗan adam su rinka jan shi ya kai jikin shi ga wuta ko ga rijiya ko ya ɗauko makami ya bugawa cikin shi jama'a cutarwa ce ko ba cutarwa ba cutarwa ce to amma kuma saboda cutarwa ce in har musulmi ya samu wannan cutar ya mutu a haka to aljanna za ta tabbata gare shi insha Allah saboda hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana wani mutum mai suna afa'u yace na je karatu wurin malami na Abdullahi dan Abbas sai yace kana so in nuna maka wata mace yar aljanna sai ce ala gafata malam ina so sai ka kaga matan nan baka fata yace yace eh, yar eh, aljanna ce sai ibnu Abbas ya ce tana fama da ciwon farfadiya sai ta zo wurin annabi sallallahu alaihi kalmar da ta amfani da ita da larabci abin da ta ce inna hadhihi arwaha tusri'un ya manzan Allah isko kai suna buge ni yanzu wannan farfadiyarta ta me kenan ta aljanu ce ku karanta fathul bari sharhin bukhari mujalladi na goma kitabu tibbi ta ce iskokai suna buge ni sai manzo Allah ya ce to in kina so in roƙan miki Allah zai roƙan miki idan kuma za ki haƙura haka Allah ya kaddara miki ki haƙura za samu aljanna garanti sai ta ce to ta haƙura ta ce amma in sun buge ta suna saka ta tai tsiraici ya roƙan mata Allah in sun buge ta su daina sa ta tsiraici annabi ya mata addu'a a haka wannan mata ta rayu tana farfadiya har ta rasu jama'a kun fahimci wannan da kyau to idan kun gane wannan da kyau wannan na daga cutarwar da aljani yake yi wa ɗan adam saboda me saboda ya lalata jikin shi ko daga cikin cutarwa ta lalata jiki jama'a akwai saka hauka wani sahabi ya ce ya musulunta ya ji ya zauna ya yi karatu ɗan kaɗan haka wurin annabi sai ya dawo ya dawo kawai sai ga wasu mutane sun ɗaura wani mahaukaci su mutanen ma ba musulmi ba ne sai suka tare shi suka ce kai mun ji ka musulunta ko mutumin naku ya zo da wani karatu na alheri ga mahaukaci yana dukan mutane mun ɗaure shi mun rasa yadda za Ya ce to gani sabon musulunta amma sai na ce bari mu gwada mu gani sai ce sai kama shi mai fatiha kafa bakwai da safe da yamma da safe da yamma har kwana uku sai wannan mahaukaci sai watsake kamar bai taɓa yin hauka ba Ya ce suka kawo raguna guda ɗari suka bashi ya je gaya wa annabi annabi ya ce sai ka karɓa tun da alheri suka yi maka yanzu wannan farfaɗi wannan haukan hauka ne wanda aljanu suka saka mishi na ciwon kwakwalwa to daga cikin hauka akwai hauka na taɓuwar kwakwalwa akwai hauka ɗin kuma na psychiatric akwai kuma wanda zai je sha wani kwayo ne ya rikita kwakwalwar shi sai ka je wurin malamai su za su iya bambance maka waɗannan amma an kuka bi laccan nan tamu a hankali wata ran za mu zo mu muku bayanin yadda ake gane kowane abu ɗaya ɗaya insha Allah amma yanzu abin da muke so mu tabbatar maka aljanu suna cutar da mutane daga cikin cutar da aljanu suke wa mutane aljanu su ne wa mutane sata mun kawo hadisin Abu Huraira ba sai mun maimaita shi ba to haka annabi ya ce duk sanda za ka rufe ka ko wani abu sai ka ambaci sunan Allah in ba haka ba aljani zai iya zuwa ya sata da makulli da komai sai a je a sace kuɗin akwai 'yan kasuwa da yawa aljanu sun karya su za su je su kwashe kuɗinsu nan ɗin nan aka kawo mana wani ɗan kasuwa a nan nan kasuwar sabon gari yake sai ya yi ciniki ya tara kuɗin sai aljani sai je kwashe sai da aka zo aka yi mishi rukuya duk ya zo ya fallasa asiri shi aka tambaye shi bayan ya tashi haka ne ya ce haka ne sai ya yi kasuwanci ya rufe kuɗin shi ram a kasuwa gari ya waye ya zo ya buɗe ya buɗe akwati ya buɗe sai ga an kwashe kuɗi aljanin shi ya ce ne kun ga cutarwa ta bangaren dukiya kenan cutarwa ta konawa mun bayyana a ɗazu aljanu suna saka gobara gobara a kasuwa gobara a shago gobara a gida ina fatar mun gane to waɗannan takaitattun abubuwa da muka bayyana muna so ne ka fahimci aljanu suna yin su ne don cutar da ɗan adam ga jikin shi ko ga lafiyar shi ko makamantan haka aljanu sukan kaɗar da cikin mace ciki ya faɗi aljanu sukan ainihin yi wa mutum kambin baka tusar jaki da irin tawada da ake cewa tawada Allah ta fito duk mun yi bayanin waɗannan abubuwa sannan yana daga cikin manufarsu a nan duniya shine su ga sun raba ka da addinin Allah